Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da safilu hashim gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi Bayan labaran duniya za ku ji sabon salon da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara ɗauka da nufin shawo kan matsalar tsaro. Sai kuma yunkurin gwamnatin jihar Bauchi na yaƙi da kwararowar hamada. Kamar yadda muka saba kowace ranar Juma'a daidai wannan lokaci Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. za a kuma yi mana ahuwa domin ba za mu iya kawo muku sharhin jaridan amurka ba a wannan mako sabili da waɗansu dalilai da suka sha kanmu yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Wani ba Amurka kuma ba Turki a lokaci guda wanda ya bar Amurka tun yana ɗan saurayi da shi da ɗan uwansa don shiga ƙungiyar ta'addancin nan ta ISIS an dawo da shi garinsu domin ya fuskanci tuhumar laifuka masu alaƙa da ta'addanci. Umar Kuzu ya bayyana a gaban kotu da ke jihar Texas jiya Alhamis. ana tuhumarsu da laifin yunkurin bayar da taimako ga kungiyar isis a cewar ma'aikatar shari'a ta amurka jami'ai sun ce kuzu wanda shekarunsa yanzu 23 dakarun sdf wanda amurka ke mara wadda amurka ke mara baya ne suka kama shi tare da wasu mayakan kungiyar isis kusan 400 a kusa da ƙauyen da shi sha a cikin watan maris bayan da ya haɗu da kusan mayakan isis 400 suka gudu lokacin da daular da kungiyar ta kafa ta rushe a siriya fafatawa da amurka da china ke yi a fagen cinikayya tare da tsanani jiya alhamis bayan da shugaba donald trump ya ce zai ƙara saka wasu kayayyakin china haraji kwana guda bayan da manyan ƙasashen biyu suka amince da ci gaba da tattaunawa kan cinikayya a wata mai zuwa ana ci gaba da tattaunawar cinikayya kuma yayin da ake wannan tattaunawar a ranar ɗaya ga watan satumba amurka za ta ƙara harajin kashi goma cikin ɗari akan sauran kayayyakin dala biliyan ɗari uku da ƙasar china take shigo mana da su ƙasar Musa saƙon kenan da trump ya aika ta kafar twitter ya ƙara da cewa wannan bai shafi kayayyakin dala biliyan 250 da tuni aka saka wa harajin kashi 25 cikin 100 ba haka kuma trump ya zargi china da ƙin daɗa sayan amfanin gona na amurka da kuma kasa daina sayar da ƙwayar fentanyl ga amurka trump ya ce china ta amince za ta sayi kayan amfanin gona masu yawa daga amurka amma ba ta yi ba ya ƙara da cewa abokina shugaban ƙasa shi ya ce zai dakatar da sayar da ƙwayar fentanyl ga amurka hakan bai faru ba ko amurkawa da yawa na ci gaba da mutuwa amurka a yau ɗinnan juma'a za ta janye da yarjejeniyar nukiliya mai matsakaicin zango inf a takaici domin ta haɓaka sabbin makaman nukiliyarta. bayan da kasar rasha ta ta sabbin makamanta masu linzami da kungiyar neto ta ce sun saba wa yarjejeniyar shugaban kasar amurka donald trump ya yi kyakkyawan fatan cewa za a iya samar da sabuwar yarjejeniya da za ta maye ta tarihin nan da aka cimma lokacin yakin cacar baka rasha tana son a yi wani abu akan yarjejeniya ta nukiliya bani da matsala a hakan suna so su yi wani abu ni ma kazalika a cewar Trump lokacin da murya Amurka ta yi masa tambaya da yammacin jiya Alhamis. Amma shugaban ƙasan wanda yake magana a fadar White House kafin ya hau jirginsa ya ce ba mu yi magana akan yarjejeniyar ba lokacin da ya magana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar wato cibiyar haɗa yaɗa yaɗuwar cututtuka da daƙile su ta faɗi jiya alhamis cewa an aika wasu ma'aikata goma sha biyu zuwa birnin da ke kan iyaka na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin aiki kan ebola a can barkewar annobar cutar wadda ta fara shekara guda jiya alhamis yanzu haka ta kashe mutane sama da dubu takwas. cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin ma'aikata idan har tashin hankalin da ake fama da shi a arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi ma'aikatan cibiyar cdc guda goma sha biyu za su tafi birnin goma babban birnin da ke kusa da iyakar Kongo da rwanda jiya alhamis ne birnin ya tabbatar da kamuwar mutum na uku da cutar ebola daraktan cibiyar cdc dr robert redfield ya faɗi ta shafin twitter cewa tashin hankali na kawo tsaiko ga yunkurin ma'aikatan lafiya na aiki domin shawo kan annobar wanda hakan ke ƙara barazanar yaduwar cutar Hukumomi a ƙasar Somalia sun ce magajin garin babban birnin ƙasar ya mutu sakamakon raunuka da ya ji a harin ƙuna bakin wake da aka kai ofishinsa a watan da ya gabata. Na tabbatar da cewa magajin gari Abdulrahman Umar Usman ya mutu daga mummunan raunukan da ya ji a harin ta'addancin da aka kai ofishinsa ranar 24 ga watan Yuli, a cewar mataimakinsa Ibrahim Umar Mahadale. ya ce magajin garin ya mutu ne da yammacin jiya alhamis yayin da likitoci ke aiki kan raunukan da ya ji cikinsa da kansa asibitin birnin doha na kasar qatar sa gaida sarfilo hashin gumel da karanto labarai To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana shirin yi wa fannin harkokin tsaro garan bawul da nufin shawo kan kalubalai da ake fuskanta kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Umar Faruk Musa ya haɗa mana. Shugaba Buhari ya ba da wannan hasken ne a lokacin da yake karɓar bakuncin shugabannin al'ummar Yarbawa daga kudu maso yammacin Najeriya karkashin jagorancin Oni na Ife, Oba Adeyeye ogunwusi a fadar gwamnati da ke abuja inda shugaban yake cewar kwanan nan ne ma ya ba da umarni na yin wani garan bawul kwarkwarya a wani rukuni na jami'an tsaro a najeriya inda aka samu lautana jiran lamidi adewusu a matsayin wani darektan da zai kula da wani bangare na yaƙi da ta'addanci da gudanar da ayyukan soji a cikin kasar. shekaru biyu a wa'adin shugaba muhammadu buhari a lokacin da ya karbi ragowar mulkin najeriya 'yan ƙasa da dama sun yi ta matsa lamba cewa ya kamata ya garan bawul garan bawul din da ba a yi ba ya kai ga aka yi ta yi wa waɗansu shugabannin soji na yanzu ƙarin wa'adi har ya kai ga waɗanda ke ƙasansu rukuni biyu zuwa hudu da aikin soji suka yi ritaya ba tare da an taba waɗannan na saman ba don haka a yanzu alama ce da ake ganin watakila shugaban zai baiwa bori kaya hau ganin irin matsin lambar da kuma taɓaɓɓirar tsaro da ake ganin ta haddabi najeriya shi wannan garan bawul din domin 'yan ƙasa su samu sa'ida wurin samar da tsaro da kuma yaƙi da mummunan ta'addancin da ke ci gaba da bunƙasa a arewa maso gabacin najeriya da kuma arewa maso yamma da 'yan kasa suke kokawa cewa gwamnatin ta kasa akan haka na tuntuɓi wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a najeriya kuma tsohon daraktan hukumar dss ta najeriya ibrahim katsina domin in ji tsokacin da zai iya yi kamar haka wasu suna sa rai tun da a karo na farko yanzu ya aminta har ya furta da bakinsa cewa za a yi wannan garan bawul a rukun shugabannin tsaro na najeriya kuma yana faɗa ma dattawa ko shugabannin al'ummar yoruba da suka ziyarce shi cewa an fara irin wannan gyaran da nada ko kara ma wani nasu girma wato lieutenant general lamidi adeyesu wannan ba ganin eh. watakila alama ce cewa za a je sama ya taɓo shugabannin tsaron tunda da ƙasar ta najeriya akwai ƙwararru da masana da watakila ba shugaba buhari kadai ya san yadda sha'anin tsaron ya kamata a gudanar da shi tun da wasu 'yan kasa sun yi soji ko suna da hakke cewa kasar su ce suna da ra'ayi ko matsayi na za su iya ba da shawara domin abi a yi gyara. ita harkar ta tsaro da kuma shugabancin da na tsaro sai an yi ta hatara ba haka na za a ɗauko na zo ko don wani ra'ayin wani ko don su da ganin cewa za su din ba haka ake harkar tsaro ba harkar tsaro ana yin ta ne don a tabbatar da samun zaman lafiya da gomanni wanda kowane bangare zai samu natsuwa cewa ba an yi ne don a daɗa damu wannan ba ko a cutar da wannan. a yanzu ya bayyana cewa ana buƙatar haɗin kai na wato masarautun gargajiya da sarakunan gargajiya da malamai wurin tattara bayanan sirri wurin yin wannan yakin kamar yadda yake bayyana wa shugabannin al'ummar yoruba da suka ziyarce shi shin wannan alama ce da ke na cewar sarakunan gargajiyar nan ashe suna da muhimmiyar rawar da za su takawa domin kawo ko inganta sha'anin tsaro a cikin ƙasa ta hanyar baiwa jami'an tsaro bayanan sirri ai dama tun tuni an gini ne turan zane Har tsaron ba sarakuna to ba za a yi nasara har yanzu ba gane cewa sarakunan nan al'umma na mutunta su kuma suna ganin kimansu kuma duk sirrin da suke nema na al'umma hata wannan abin da ake cewa na community policy din da shugaban yan sanda ake so ya kawo to in ba sarakuna ba yadda za a yi nasara ibrahim katsina kenan wani tsohon jami'in tsaro a najeriya kuma mai shari kan sha'anin tsaro a tattaunawa da ne da shi a abuja umar faruk musamman amurka a abuja najeriya ga da Umar daga harkokin tsaro kuma sai yaƙi da kwararuwar hamada a jihar Bauchi inda gwamnan jihar sanata Bala Muhammad Abdulkadir ya kaddamar da bikin dasa itatuwa inda ya ci alwashin hukumta waɗanda aka samu suna sare itatuwan don yin makamashi. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ci gaban rahoton. a jawabinsa a lokacin da ya kaddamar da dasa itatuwan ya ce ya bullo da shirye-shirye domin tunkarar matsalolin da suke lahanta muhalli gwamnan ya umarci shugabannin riko na kananan hukumomin jihar da kowa ya jagoranci tabbatar da dashen itatuwa a karamar hukumarsa. dashen itatuwa dai a musulunce wato sadakatul jariya ce shi yasa na ce mun zo da eh, kakakin majalisa da 'yan majalisa ya kamata a kawo wani tsari na dokoki wanda zai tursasa mutane kuma ya hana sun yi wannan abu kuma yin hana sun saboda kiwon lafiyarsu ne domin mun ce wannan karo za mu yi kokari mu ga cewa an kawo kuduri a lokacin gwamnati na wanda za a dinga shuka bishiyoyi ko mu samu 'yan yan tabkuna ko mu sa bohol bohol a matsayi matsayi wanda zai dinga tura ruwa a manyan birane irin na abuja mun yi wanda ruwan bayan gida shi ake turawa kuma yana wato kamar yana ba da ruwa a lambunan wanda wannan tsire-tsire suke amfani da shi a nan najeriya da ma jihar bauchi kamar itatuwa nawa kuka tanada domin wannan aiki da muka zo mun karbi gwamnati wanda babu inda ake rayar da kananan itatuwa wato sidilin sai yanzu ne muke yi mun yi daya a katagun kuma mun yi ɗaya a bauchi idan baka da kananan itatuwa dole ba za ka yin komai ba bana dai muna da gudurin mu samu kamar miliyan biyar ko miliyan uku na kananan itatuwa wanda za mu kakkafa ta ko'ina wata kungiya mai zaman kanta mai gudanar da ayyukan kada muhalli da samar da ingantacciyar gwamnati da kuma tsaro mai suna savannah institute for sustainable development ta bakin jami'a mai kula da shirin aisha laraba abdullahi ta yi tsokaci ne kan batun matsalolin muhalli da kuma abubuwan da zai taimaka don shawo kan matsalar. Har ga Allah mun san cewa a yanayinmu muka duba ko da shekaru goma da suka wuce ba ma san yi tunani mai nisa ba cewa muhallin ya riga ya samu zaizaya saboda yawanci bishiyoyin da muke da su an sassare su gawayi ya zamo sana'an mutane kuma kasancewar hakan idan guguwa ta taso asarar da ake samu yana yawa banda kuma kasancewar e, muhallin nan da muke da shi a nan muke shuka abincin da muke ci a nan muke kiwata dabbobinmu saboda haka wannan kokari da ake yi na shuka bishiyoyi a dasa su a mai da guri kamar yadda yake da kamar yadda Eh, taken wannan tare din wato shine a samu a farfado da muhalli din a yadda yake da babban al'amari ne to abin da ya sa muka taho nan domin mu bara ba gwamnati baya a matsayin mu na kungiya masu zaman kansu menene kike gani ya kamata ce gwamnati ta samar eh, da farko dai har ga Allah idan ka zo ka ce mutum ya bari abu dole ka bashi wani abu a maimakon wannan abu kowa ya sani cewa kasar najeriya tana da arzikin gas ba kaɗan ba kuma gas nan idan aka eh, ɗauki ɗamara aka yi aniya za a yi ƙoƙari a samar da shi a daɗa sauƙaƙa kuɗinsa ma jama'a sannan kuma akwai hanyoyin makamashi daban-daban ka gane su kansu murhu ma yanzu an fito da murhu kala-kala wanda inda a ce murhun da zai ci ice goma ne in aka tsara murhun zai ci ba zai fi kirare guda biyu ko uku ba ka gane suna nan abubuwa haka na zamani da ake bincike a kai wannan abu amma dole sai an faɗakar da jama'a sai dai kuma a halin da ake ciki rahotanni daga jihohin borno da kuma yobe gwamnati ba ta ɗauki wani doka mai tsanani ba game da batun sa da itatuwa barkatai bisa la'akari da cewar rikicin boko haram ya gurgunta yawancin masu sana'a wanda ya sa saran itatuwa na daga cikin hanyar neman kuɗin biyan bukatunsu na yau da kullum a jihar plateau akwai doka kan saran itatuwa sai dai baya da ƙarfi kamar yadda bincike ya nuna a jihar gombe akwai doka da ya hana saran itatuwa wanda ma'aikatar kula da muhalli ke sa ido kan masu saran itatuwa jihar adama da taraba an kafa dokar hana saran itatuwa sai dai yanayin da jama'a suka samu kansu ciki a latilas gwamnati ta yi sako-sako da dokar abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya To a gaida na musamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Raga mai मुझसे चुराने लगा चोरी चोरी चुपके चोरी चोरी चुपके हाँ, चोरी चोरी चुपके रग रग में इस तरह तू समाने लगी रग रग में इस तरह तू समाने लगी जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी दिल मेरा ले गई लुट के चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके तेरी रस्मों को कसमों को मैं तोड़ दूं तू कहे तो ये दुनिया भी मैं छोड़ दूं न कभी चोरी चोरी चुपके चुपके हाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी chupa quem, chupa quem. sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dr. Nafisa ta Hayatuddin. Ɗaya daga cikin matasan da suka halarci taron nan na horar da matasa zama shugabanni na gari wanda ake kira yali a takaici wanda ake yi a duk shekara a nan Amurka. A hirar da na yi da ita ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma makasudin ta taron. Ga dakta. ni likita ce da na kware a ɓangaren aikin ƙwaƙwalwa mm. kula da lalura da ta shafi ƙwaƙwalwa da kuma yanayin taɓin hankali ni asali na mutuniyar zariya ce um, yanzu haka ina aiki a kaduna ne a ƙasar najeriya arewacin najeriya to hmm. batun makaranta fa na yi makaranta a ahmadu bello university zaria a biyu zaria oh. <laughs> haka a nan ne karatu duka karatu na a zaria na yi eh, a zaria na yi na yi federal primary school na kuma gama na yi federal government girls college zaria eh, na samu admission a nan ahmadu bello university zaria so da na gama karatu na na likitanci na komo kaduna to sannan ne sai ne kuma kwari a wannan bangare wani bangare eh, bangaren psychiatry muke cewa eh. wanda ya shafi kula da masu lalura ta kwakwalwa da kuma yanayin hankali to dakta ka kiyau a america shin me ya kawo ki america to na zo america ne kamar sati shida da ya wuce hmm. mun zo yin wani taro na wanda ake faɗakar da matasa na ƙasashen afirka an zazzaɓe mu daga ƙasashe daban-daban mu bakwai. ko ka zo eh muka zo muka zo ƙasar amurka aka rarraba mu zuwa makarantu kuka zo daga najeriya mu hamsin da shida muka zo daga najeriya an rarraba mu daga makarantu eh, zuwa makarantu daban-daban a ƙasar amurka inda muka yi mm. aka samu muka rika irin koyarwa na zaman aji koyarwa da ya shafi mu je mu ga wasu mutane a makarantun kenan a makarantun an samu mun rika zuwa muna haduwa da mutane 'yan siyasa 'yan masu aiki irin na taimako haka a eh, al'umma eh, eh, masu yawa aikin sa kai da kuma masu sana'o'i masu businesses duk an sassamu mun haɗu da su domin mu ɗauki ilimi ko ko mu koyi abubuwa daga wurinsu kuma su ma su koya daga wurinmu na yadda muke al'amuranmu so wannan taro shi muka zo yi yanzu sati shida mun gama insha Allahu mun kusa mu tafi gida da warware haka? <laughs> A gara mu je gida kuma ai. <laughs> Kama waɗanne irin muhimman abubuwa kika koya a wannan taron na matasa da kika yi? Gaskiya na koyi abubuwa da yawa. Taron ya buɗe min ido na yadda abubuwa ke tafiya a rayuwa. Muna da abubuwa daban-daban da suka bambanta mu. a mu na afirka amma kuma muna da abubuwa da yawa da suka haɗa mu suka sa muka zama iri ɗaya hmm. muna da matsaloli iri ɗaya baya ga haka kuma a karatun da muka yi na fahimci cewa matsala ko ina take babu al'umma a duniya da bata da matsala bata da challenge dinta ko wanda muke tunanin komai suna da shi komai akwai abin da Allah ya rage su da shi to amma kuma samun eh, mu magance wannan matsala abu ne sai mu kanmu mun gyara kanmu Mm. in ba mu gyara kanmu ba mun gyara na kusa da mu to abun ba zai bazu ba ko ina da ko ina har mu samu gyaran da muke nema don haka dole ne mu mu fara daga inda muke mm. a abubuwan da muke yi a ya shafi aikinmu da muke yi ne ko ko ya shafi karatun da muke yi ne ya shafi danginmu ne da iyalanmu ko mm. ko mu ne a inda muke to dole mu iya ƙoƙarinmu mu gano wata matsala in akwai da kuma me muke da shi da zamu iya ba da mu na magance ta to yanzu idan kika koma gida najeriya ta yaya zaki ki faɗakar da 'yan uwanki matasa irin koyarwar da kika amfana da ita a nan amurka kwarai kuwa a cikin abubuwa na burin shi wannan taro eh. sun san da cewa mu ma mun san da cewa ba kowa bane yake iya yazo dole ne a tantance a zaɓa ba kowa ba ne yake iya zo da haka cikin hukunce-hukuncen wannan taro shine idan aka gama ka ɗauki alwashin cewa idan ka koma gida za ka faɗakar da wasu akan abin da ka koya a nan so already a yanzu yanayin da muke ciki mun riga mun haɗu da wasu da ke al'ummanmu a gida mm. za mu haɗa kai tare da su mu shirya tarurruka wanda za mu na wa juna sani da ilimi mu faɗakar da sauran matasa muna ƙoƙarin mu using duk wani hanya da muke tunani zai mana amfani da ya shafi ga sanarwa ta rediyo ne da kuma sanarwa ta hanyoyin sada zumunta na yau da kullun domin mu ja matasa su masu amfana da damar da Allah ya bamu muka zo nan muka koyi wannan ilimi. Tuma sauraro a nan zamu dasa aya a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Dr. Nafisa ta Hayatu Dan da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. da bakwata sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana Bello Garba Gina Sokoto a Najeriya. Ina kira gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Sokoto da su taimaka su magance mana wannan matsala da suke da muke fama da ita a wannan jiha ta mu sarkuta irin yawan kashe-kashen jama'a da ake yi babu karkartawa muna fatar Allah ka mana wannan karshen wannan matsaloli a wannan jiha ta mu sarkuta da kuma sauran jihohin Najeriya da kasa baki ɗaya da ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya mai magana Bello Garba ina Sokoto a Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana ayuba garba imam daga garin kacin madaki a jihar bauchi mu dai wannan gidan rediyo har kullum ba mu gajiya da ku allah ya saka muku da alkhairi bisa dama da kuke ba mu na faɗa ra'ayi to yau ra'ayi na ina so ne na yi kira ma sabon gwamnanmu na jihar bauchi sanata bala muhammad muna so ya ɗauki mana wani hanya daga garin kafin madaki ya shiga garin ringim ya wuce garin bakin kanaka to lallai wannan hanya yana da matukar muhimmanci ma mu al'ummar jihar bauchi saboda ɗumbin manoma da suke wannan hanya suke bin hanyan to muna so gwamna ya daure ya mana wannan titi idan ya mana manomanmu za su samu sauƙin fitowa da amfanin gona. Ah, assalamu alaikum, wasu America da suke ba mu dama muke miƙa mu ga shugabannin mu na gari. Don Allah yau ma ku miƙa dama ta da za a yi na ga 'yan mu da sanatocin mu. da Allah hukumar AFCC naɗa wani kwamiti don Allah ki naɗa wani kwamiti ya rika bincika mazaɓun 'yan majalisun mu da sanatocinmu ba sai watan azumi ya yi kawo mana gero ko taliya ko kuma madara ko siga ba a'a kan kuna ɗauko mutum ertc wani abin mazaɓin yan majalisu da sanatoci ko ga irin aikin da suke da kuɗin da ake basu na gyaran akwatuna wallahi tallahi ba abin da suke mana da haka kuna ɗauko mutum waɗannan yan majalisu musamman na arewa amma na kudanci wallahi suna taimakawa iyalai jama'a su mu muna gani amma namu na nan wallahi sallah ta zo ko azumi ya zo a kawo mana suga da gishiri ko madara ko menene ko kuma a dauki nauyin tafsiri a masallaci amma an bar mu da yunwa mu masu yin tafsirin a fili ka lungu lungu ana ganin abubuwan da suka yi wanda bai daidai ba EFCC ki kama shi ya magana Muhammad Awal Baba iya Ra'ayoyin ku masu saurare to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wani ba amurke kuma ba turke lokaci guda wanda ya bar amurka tun yana dan saurayi da shi da dan uwansa don shiga kungiyar ta'addancin nan ta isis an dawo da shi garinsu domin ya fuskanci tuhumar laifuka masu alaka da ta'addanci umar kuzu ya bayyana gaban wata kotu da ke jihar texas a jiya alhamis ana tuhumarsa da laifin yunkurin bayar da taimako ga kungiyar isis a cewar ma'aikatar shari'a ta amurka fafatawa da amurka da china ke yi a fagen cinikayya tare da tsanani jiya alhamis bayan da shugaba donald trump ya ce zai kara saka wasu kayayyakin china haraji kwana guda bayan da manyan kasashen biyu suka amince da ci gaba da tattaunawa kan cinikayya a wata mai zuwa ana ci gaba da tattaunawar cinikayya kuma yayin da ake wannan tattaunawar a ranar ɗaya ga watan satumba amurka za ta ƙara harajin kashi goma cikin ɗari akan sauran kayayyakin dala biliyan ɗari uku da ƙasar china take shigo mana da su ƙasarmu saƙon kenan da trump ya aika ta kafar twitter amurka a yau dinnan juma'a za ta janye daga yarjejeniyar nukiliya mai matsakaicin zango inf a takaice domin ta haɓaka sabbin makaman nukiliyarta bayan da ƙasar rasha ta lalata sabbin makamanta masu linzami da ƙungiyar nato ta ce sun saba yarjejeniyar To a gaishe ka da ta takaitattun labaran muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki daya sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hama da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a mu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfilo hashin gumel da ya karanto labarai da salomon abu da ya harhaɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan na jim cook alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.